الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الإخوة الفضلاء يو رانا الجمعة watan ramadan yana da kwana 25,440 da biyu hijiriya kuma yau muna bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah subhanahu ya kawo mu jajiberin rufe karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka ɗauko muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka na fcda a area 11 a garkin abuja birnin tarayyar najeriya wanda muna cikin suratul tauba mun fara daga aya ta 96 yau Allah ya kai mu za mu karkare karatunmu a aya ta 113 a da 14 da 15 saboda haka muna so yau alaramma zai karanto mana wa ma kana lin nabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين

kamar yadda muka ji tafsirin waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu wata'ala yana magana ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da saukar da hukunci kan mummunai cewa bai kamata ga annabi da waɗanda suka yi imani ba girman su bane ba ma za su yi ba akan su nema wa mushrikai gafara bayan ya bayyana a gare su cewa wannan mushrikan sun kasance ashabul jahim dan mutar jahim ne وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة domin istighfarin da annabi ibrahim ya wa babansa ba don wani abu ne kaji an ambace shi a qur'ani ba aka sanar da kai ma kakka ɗauka don wani abu ne illa an mau'idatin kawai alkawari ne wa'ada da shi mahaifin ibrahim ɗin ya ɗauka ya yi alkawari iyahu ga annabi ibrahim cewa zai musulunta sosai annabi ibrahim ya ce wa abi kuma ya faɗa ya ce la'astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay wannan kawai in ba dan alƙawarin da baban yayi masa ba to da ba zai nema masa gafara tun da rayuwarsa ba ko kuma illa an mau'idatin a'a alƙawari ne saboda alƙawari ne wa'ada da shi annabi Ibrahim in yayi ya dauki alƙawarin iyahu ga babansa da yake cewa la'astaghfiran yake cewa la'astaghfiranna lak na rantsi sai na nema maka gafara da yake cewa qala arazibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wajurni maliya qala salamun alayk sa'astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara to kaga yayi masa alƙawari to wannan alƙawarin da yayi masa kafin ya mutu kenan ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana ga annabi ibrahim ba'da mauti azihi annahu aduwwul lillahi cewa shi makiyin Allah ne shi mahaifin annabi ibrahim tabarra'a minhu sai annabi ibrahim ya zare hannunsa ga biransa ya masa istighfar inna ibrahim al-awwahum halim lalle annabi ibrahim la'awwahun mutum ne mai tasbihi mai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah mai yawan addu'a mai kankan da kai a bisa saɓanin tafsirai da aka hakaito guda takwas ƙarƙashin fassarar la'awwahun halim mai hankali mai nutsuwa mai haƙuri wa ma kana Allah li yudilla da ba'da to kuma dama Allah subhanahu wata'ala bai kasance yana batar da mutane ba ba da izhadahum bayan Allah ya riga da ya shirye su hatta bayyana lahum ma yattaquna sai Allah ya nuna musu hanyar da ya kamata su bi domin taqwa da samun a yadda ubangiji sai su ki bin wannan hanyar sannan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kuma halakar da su to kafin mu ita zuwa ga wannan aya ta wa ma kana Allahu li yudilla qauman mu dan karkare ɗan matsaloli kaɗan da suke tattare da istighfarin Annabi Ibrahim da mahaifinsa mun tabbatar da dalilai a jiya akan cewa istighfaru Ibrahim li abihi abihi dinnan shine azara wanda ya zo a cikin suratul an'am wa qala ibrahim li abihi mun kawo da dalilai mun kawo magana ibnu kasir a cikin albidaya wa nihaya saboda haka babu kaji a zuciya ka kaikayin cewa bai kamata mahaifin annabi ibrahim a ce ba musulmi ba ne wannan al'amari ne na ubangiji ba a shigan masa cikin lamarinsa a kuma yadda da allah ya tsara haka ne daidai kai za ka tankwara zuciyarka ta yadda da abin da allah ya zo da shi ta yadda da abin da allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta to wannan ayar ƙarar dalili ne da yake nuna haramcin nema wa mushiriki gafara ita kuma neman gafarar nan ana yin ta ne a matakai daban-daban mataki na farko ana yi wa mutum addu'a in ya mutu a wajen haɗa shi da ya masa sallah to ajma al'ulama'u salafan wa khalafan na da da na yanzu da ɗaɗɗinsu da wanda suke daɗe ba kamar daɗaɗɗin akan cewa baya halatta a yi wa kafiri sallah in yi mutu saboda ita sallar da ake wa kafiri addu'a ake masa shi yasa kamar yadda zamu ji a muka ji a hadisin sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi yace ya rasulullah inna ammaka shaykh dal kad mata to mazala bai ce mu je masa sallah ba saboda a lokacin Allah ya hana shi tsayuwa ma hatta a kabarin munafikai wala afwan ko da ke wannan maganar munafikai ce amma wannan tun a makka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ma yi kokarin ya je wa abu talib sallah ba sai manzo Allah ya ce to ka je ka binne shi amma wala tuqdifanna shay'an kakkai wani abu tukuna sai ka gaya mu to me hukuncin a yi mutuwa sai wanda ya mutu ya zama ba musulmi ba ne to kuma wurin aikin kuɗa lallama shi ne ubangidanka ko kuma family ɗaya ne a inda suke zama tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba ka halarci jana'izarsa to wannan an taɓa gabatar da wannan tambayar ga lajinatu da'ima cewa hal yajuzu lil musulmi an yu'azzi al kafira idza kana abahu aw ummuhu idza kana abahu aw ummuhu aw min aqaribihi idza kana yakhafu idza mata wa lam yadhhab ilayhim an yu'dhuhu aw yakunu sababan li ib'adihi man al islam am la wannan sun yi magana akan ta'aziyya kuma ka san ita ta'aziyya abinda ake nufi ta'aziyya shine rarrashin wanda aka yi wa mutuwa da kuma addu'a akan wanda ya mutu to sai lajnatu da'ima ta ba da amsa kamar da ke cikin fatawar lajnatu da'ima juz'i na tara shafi na ɗari da talatin da biyu ga wanda yake son komawa ya duba yace idza kana qasduhu min at-ta'ziyati an yuraghibahum fil islam fa innahu yajuzu zalik idan abin da ake nufi da ta'aziyyar jabe ne don ka kwaɗaitar da su akan cewa musulunci addini ne da ya kamata a rungume shi to wannan ya halatta ka je wa hadha min maqasid shari'a wannan ya daga cikin manufofin shari'a wa hakaza idza kana fi zalika daf'u azahum anhu idan kuma misali a wurin aiki ne sai ya zanto akwai wani babban ka a wajen aiki wanda shine gaba da kai a irin inda ake gamin gambiza da rayuwar haɗaka irin tamu to yana sanar da duk wanda yake zuwa ya dawo sai wani nasa ya halaka kuma yanzu yadda ake ma yawanci masu hannu da shuni da masu fada a ana aje attendance littafi na attendance a wurin mutuwa kuma wallahi wasu keke da keke suke bin littafin nan na bai zo ba to mun san irin zaman da mu da shi ba musulman ba inda ba musulman ba haka ake to sai ka ji cewa in baka je yi musu wannan jajen ba wani abin zai iya biyo baya a hana ka cin wurin cin abincinka to addinin musulunci bai ce wai ka zaɓe shi ka fasa wurin cin abincinka ba abin da ake so a yi harmonizing a daidaita amma kar a kuskura a cutar da musulunci duk maslahar da za a dawo ka a cutar da addini to shi kuma addini wato akwai muruna akwai kwarewa akwai flexibility a addinin musulunci duk inda ka ja shi zai iya tankwaruwa da ka shiga matsi ka duba ka koma wajen malamai zaka ga a addinin dama an san za a iya shiga haka an samun maka mafita to ya halatta ka je din Don gudun kar su cutar da kai Sheikhul Usaimin Allah ya ji kansa da rama kamar da ke cikin majmu'u fatawa na sa juz'i na biyu shafi na 136 yake cewa ta'ziyatul kafir idza mata man yu'azza bihi min qaribin aw sadiqin wa fi hadha khilafun bainal ulama akwai saɓani a wajen malamai fa min al-ulama man qala inna ta'ziyatahum haramun akwai malaman da suka ce haramun ne wa minhum man qala innaha ja'iza akwai wanda suka ce kuma ya halatta wa minhum man fassala fi zalika fa qala in kana fi zalika maslaha ka raja'i islami wa suka ce a'a inda akwai maslaha kamar kana tunanin su musulunta to ya halatta wa kaffu sharrihim ko kuma iji wa kanka sharrin su allazi la yumkin illa bi ta'ziyatin wanda dole sai ka je kai musu jajan to shi kenan ya halatta to amma sai iftiq muhammad bin salih al-utaymin sai ya da yake cewa radiyo annahu in kana yufhamu min ta'ziyatihim i'zazahum ko i'zazuhum wa ikramuhum idan ka fahimci cewa zuwan akwai girmama su da ɗaukaka su da kara musu duwaya to haramun ne wa illa fa yunzar fi maslaha in ko ba haka ba to a duba a ga mece ce masana Allah to wannan game da batun ta'aziyya kenan to amma kuma game da abin da ya shafi halartar abubuwan da suke aikatawa na na tafiya a je a kai mamacifa kamar misali irin a zo ana kada ganguna da bajujala a saka bakaƙen kaya a yi anko a tafi ana wake-wake kun san ai haka suke in za su kai ba mata <clears throat> to magana mafi inganci gaskiya duk wani abu da yake da alaka da addinin wa'ansu wanda yin su yin abin bauta ne ana karanta wasu kalmomi na ibada da bauta ana da itikarin cewa akwai wani abu da yake faruwa ana yin wannan to baya halatta ga musulmi kamar misali a halarci coci wajen sabis ko da maslahar kamfen ko da maslahar wani abu inda ibadar su ce mutum ya shiga shi ma ya yi ibadar a yi da shi to wannan baya halatta da kowane irin suna amma in wata maslahar ce ba ta ibada ba misali kamar maslahar wani lasta ce za a yi ko wata tattaunawa ce za a yi ko shaida za ka je ka yi ko labarai za ka je ka ɗauko a matsayinka na ɗan jarida ko wani dalilin daga cikin dalilan da ba bauta ba ne kaga ana iya shiga ko musulman da suka je habasha an kira su wajen najashi a cikin coci a cikin coci ko kuma a kotun najashi kuma wuri ne mai kama da coci kuma ma sun ba manzo Allah labari sun gani a cocin su ga hotunan annabi Ibrahim nan ya taftinu bil azlam manzo Allah ya karyata su yace wannan karya suka yi wa annabi Ibrahim mastaqsama bil azlam manzo annabi Ibrahim bai taba yin wannan abin da suke yi to haka zalika at ta'ziya din ma al janaza halartar jana'iza ana tafi an rinka ido ana yin waƙoƙi ana yin wani abu baya halarta ga musulmi yayi sai dai in ya tsinci kansa a inda rashin yin zai iya janyowa ya yi asarar rayuwarsa ko kuma ya yi asarar wata maslahar da ba zai iya addinin ba sai da wannan to sai ya shiga babi na larura sai ya je to a bayan nan sai kuma nema musu gafara wannan aya ta ce ma kana lin nabi na amanu an yastaghfiru lil na walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim baya halatta mutum ya nema wa wanda ba musulmi ba gafara <clears throat> sa'id ibn jubair Allah ya kansa da rahama kamar da al-imam al-qurtubi ya ka a cikin tafsiri yake cewa sa'id ibn jubair mata rajulun yahudiyyun walahu ibnun muslim wani mutum da ya yahudi ya taɓa mutuwa sai zan yana da ɗa musulmi falam ya khuruj ma'ahu fa zakara fa zikira zalika li ibn abbas fa qala yanbaghi lahu an yamshi ma'ahu wa yadfinahu ويدعو له بالصلاة, بالصلاة ما دام حيا فإذا مات وكله إلى شأنه sai Abdullahi dan Abbas yake cewa yanbaghi lahu an yamshi ma'ahu wa yadfinahu a'a yaje mana abin ne shi a matsayin afwan na manta a wannan mas'alar akwai abin da ya kamata in fadakar idan ya zama mamacin yana da alaƙar jini da dangantaka da kai to saboda maslahar wannan zumuncin ya halatta ka je ka binne shi saboda dalilin nan sayyidina aliyu Allah ya kada da abin manzo Allah sama yace je ka ka binne shi kuma Abdullahi bin Ubay ibn Salul da ya mutu ɗansa Abdullahi da ya zo ya gayyaci manzo Allah sallama da aka saukar da Allah ta kunfi abada shi ya halarci da nazar mahaifin nasa amma manzo Allah da ragowar musulmai ba su je ba saboda shi dolansa ne haka zalika idan a watsayinka na shugaba ne a wurin aiki inda ake rayuwa tsakanin waɗanda suke musulmai da waɗanda ba musulmai ba wanda ya zama yana karkashin ka to haƙƙinka ne ka tabbatar da cewa an je an binne shi a bisa tsarin da suke kai a watakila kai darakta ne a NYC ko wani abu sai wani arni cikin masu hidimar ƙasa ya mutu to wajibi ne in suka nema a ba su irin abin da ake bayarwa domin su je su zana wannan yana ɗaya daga cikin mustalzamat da daruriyat na zaman tare amma hakanan haka zai kaukace to shikenan wa ya kamata mu je hami masa addu'a wannan baya halatta sai Allah dan Abbas ya to amma in ya mutu kuma sai ka jingina shi zuwa ga sha'aninsa ma'ana akan abin da ya shafi harkar addu'a da kuma nema masa gafara sannan sai karanta faɗin Allah wa ma kana istighfaru ibrahima ibrahima li abihi illa an mu'idatin wa adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu to al-imam shatibi Allah ya kansa rama a cikin al-muwafaqat juz'i na shafi na 388 ga mai san duba yake cewa <clears throat> wa qala ayyun nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ibn ubayyin lokacin da ibn ubayyin ibn ubayyin ibn salul ya mutu yace la astaghfiranna laka ma lam unha anka da Allah subhanahu wataala ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra to manzo Allah ya ce to in dai zan na kara akan 70 din za a karba to da na san in na kara za a karba zan kara to anan manzo su zama kafin nan sai ke cewa to lalle ko zan nema maka gafara sai dai in an hana ni har sai da Allah ya saukar da hatta nazala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra aka saukar da wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan al-aya wa in kana qad nuhiya anhu falam yanha an al-istighfar liman kana ayyan minhu wa qala alayhi salatu wa salam allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna wa ala al-jumlati fa ad-du'a li ghayri fa ad-du'a lil ghayri mimma ulima min dinil ummati darura in an san mutum yana kan addini to wannan a iya masa addu'a ko da matafiyar ku ta saba misali ka san bawan Allah ne shi amma kuma yana aikata sabo ko kuma ka san bawan Allah ne shi yana kan wani tafarki da dalilai sun bayyana karara akan cewa wannan tafarkin ba tafarki ne daidai ba ko akwai son zuciya a ciki ko akwai bid'a a ciki in dai sunansa musulmi to ya halatta a ne a yi masa a ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa bai waje ba amma ya halatta wanda duk yake musulmi bai warware sunan musulunci ba amma idan ba musulmi bane ba to magana istighfari gare shi bata taso ba amma in yana da rai za a iya nema masa gafara a alimam abu hayyan a cikin albahar bahr yake cewa qalu malamai suka ce wal istighfaru lil mushrik al hayy jaizun ya halatta a nema wa wanda yake da rai cikin mushrikai a nema masa gafara tun da ransa yurja islamu ana fatan ya musulunta fa in warada nafsu min Allah ala ahadin innahu min ahli an-nar wa huwa hayyun ka abi lahadin imtana al-istighfar lahu amma in kin yana da rai aka ji cewa an taba saukar da dalili akan cewa dan wuta ne kamar abu lahab da Allah ya ce sai sula ran da ta lahab to ba za a ba za a nema masa gafara ba fa tabayyana kainunatil mushrik annahu min ashabil jahimi tamwihun ala shirki wa wa bi wa bi Allah alayhi wa huwa hayyun annahu min ahli an-nar ويدخل على جواز الاستغفار للكفار إذا كانوا أحياء لأنه يرجى إسلامهم ما ما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي قبله شجه قومه ثم كاغا مزالة ثم ياتي أبال العبار سوى أقوى النبي da mutane mutanansa suka ji masa ciwo aka faja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anhu bi annahu yaqul maza Allah yace sai ga annabin yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ba shi a lokacin kuma ba musulmai bane amma in suka mutu to ba za a nema musu gafara ba ibn hajar a cikin alfat yake cewa almuradu muradu bil maghfirati fi qawlihi fil hadith yaghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun al-afu ai anan yana nufin Allah ya musu afuwa dan kar ai gaggauta halakar da su kuma an halakar da su shikenan a shahid dai ba a nema wa mushriki gafara in ya mutu to amma akwai addu'o'i da ake yi wanda da yawa daga cikin mutane a yanzu sun mai da ita ma ita ce addu'ar da ake wa hatta musulmi ma sun mutu shi ne sai a ce rest in peace rest in peace gaskiya wannan ba ta wakiltar nema mutum gafara ba ta wakiltar nema mutum gafara kuma idan armini ba musulmi ba idan ka ce rest in peace kuma ya zanto a aƙidar ka cewa zai iya samun sauƙi a wurin Allah ranar gobe kiyama kuma ka san ya mutu akan shirka kafiri ne ba wai musulmi ne da ake ganin yana kan sako ba to ka ci karo da abin da musulunci ya zo da shi saboda ma'alumin ne min addini da darura wajibi ne musulmi ya san cewa wanda duk zai ce la ilaha illallah babban dalili ya bayyana a gare shi kararrai ki cewa kuma ya mutu akan kafirci ba magana Allah ya karbe shi dan Allah ta yi walallazina ya mutu na wahun kufa walaisat tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati wa inda suke fa'u walallazina ce waɗanda suke aikata ayyuka na asha ayyuka munana ba magana tuba a gare su wanda sai sai mutum ya zo mutuwa sannan zai ce yanzu na tuba haka babu magana tuba ga waɗanda suke mutuwa suna kafirai waɗannan kafiran Allah ya tandan musu azaba mai raɗaɗi to shi ko musulmi tunda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama addu'o'in da ake wa mutum in ya mutu Allahumma ghfirhu Allahumma arhamhu Allahumma afu anhu Allahumma afihi Allahumma akrim nuzulahu Allahumma wasi mudkhalahu zuwa ƙarshen addu'o'i da addu'ar da za su ya Abu Salama to musulmi yin addu'ar ibada ne a gare shi sai da wannan lafuzan amma rest in peace me ne fassarar rest in peace shine ka huta cikin aminci salam da larabci za mu yi tarjama harfiya word by word translation sarih bi salam a shek zarudin ya za mu fassara ta da hausa ne haka dai take shi ne mutum ya huta cikin aminci ko to ai an fassara amincin allahumma sabbitu allah ka tabbatar da shi allahumma sabbit lisanahu inda al-mas'ala allahumma ighfirhu allahumma afu anhu Allahumma adkhilhu aljannata ma al-abrar irin wa'annan na wanda addini zo da shi ya fi. yanzu ma sai aka zo da kuma ma RIP to RIP din ka rubuta wani in ya mai da shi rest in pieces kuma fa <laughs> pieces a gutsu gutsu da mutum kenan ko <laughs> to gaskiya dai ni la yu'jibu ni talib kuma bana ganin cewa idan mutum ya yi wa dan uwansa musulmi irin wannan jajan ya jajanta masa jajantawa ta shari'a har yanzu dai baka jajanta masa ba hatta rest rest in peace din ma tunda ba ba ba lafza ce shar'iyya ba wa in kuntu ba haramta abu kai tsaye wata matsala ce babba ba ina cewa kai tsaye ina haramta ka ce rest in peace yi sabo Allah zai rubuta maka zunubi ba ga dan uwanka mutum ba haka nake nufi abin da nake nufi shine wannan matsalar tana da lafuzzanta da suka zo a shari'a kuma lafuzan nan masu sauki ne zaka iya ciro su daga ka kamar da su zuwa yarenka yin haka shine zai baka ladan ka jajanta wa mutum idan kuma kafiri ne ya mutu kuma yana dan uwa musulmi da kuke tare da shi ya ji mutuwarsa to ya halatta ka jajanta wa dan uwa oh sannan ka yi hakuri ka bi ala baka ladan jarabawa tunda ya shiga cikin jarabawa ta rashin dan uwansa amma idan yan uwansa kafirai ne kuma ka je yi musu gaisuwa da ta'aziyya larura ta sa ta zaman tare da mutunta juna ta sa za ka jajanta musu to ba za ka je ne to Allah ya gafarta musu a sai da ka je to ashe kuma an yi rashi to ku yi haƙuri kun ji dama haka rayuwa take ai ba za su ce maka dan me baka ce Allah ya masa kaza ba shikenan ko ka ce halinsa ya bi shi sannan wani abu da ake hakaitowa na labarai na ban dariya da izgilanci wai a ce wai an ce da wani wai wani wani wani babarsa ta mutu wani wani arni sai wasu dattawan jagororin musulmai na na sarauta gargajiya suka je masa barka wasu aka ce a yi masa addu'a wasu wani ce a karanta tarman dudu tarman dudu wai a karanta dan <laughs> maliyo maliyo a wannan gaskiya ai farko dai labarin ba gaskiya bane ba ƙarya ne hmm, sannan ka ce Allah ya masa abin da ya dace da shi la'alla la'alla su waɗanda ka gaya wa in za su iya jin wani abu a ransu cewa kai ka a abin da ya dace da shi din shine abu kaza da kaza to amma Allah ya baka mafita da yawa sannan ku kun ji ku ya hakuri kun ji haka rayuwa take wani kuma an karasa an mutu ayya wayo Allah sarki shikenan fa ka gama gaisuwar ta ta tashi dama kuma misali Hausawan da ba musulmai ba maguzawa suna da yadda suke ta gaisuwa in ka je ka ji sai ce wani kuma bai daure ba wai ya musu shine bai daure ba eh, ba sa cewa ya ci jirami gaskiya sai dai in wanda ba wanda ba za a gaya wanda aka yi wa mutuwa cewa na ya tunkuye birji ko ya ce jirami ba sai a ce wani bai daure ba a ganin su da ya daure da ba zai mutu ba to a kula sosai saboda a matsayinka na musulmi ya kamata ka lura a duk wani yanayi ya zanto kana rayuwa irin wacce Allah da manzon suke so kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin ba wani abu da kai zaka tsara wa kanka addini ya tsara maka komai batun nema wa <clears throat> mushrikai gafara kenan inna ibrahim la'awwahun halim وما kanallahu الله ليضل قوما بعد إذ هداهم hatta يبين لهم ما يتقون Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma kana Allah li yudilla qauman ba zai yi Allah ya batar da mutane ba ba'da izhadahum bayan kuma Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su hatta yubayyana lahum ma yatqul al-imam ibn jarir at-tabari yake cewa abinda ake nufi anan ma kana Allah li yaqdi alaykum fi istighfarikum li mawtakum al-mushrikeena bid-dalal ba yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya ce kun bata ya ba ku hukuncin bata kawai saboda kun ce Allah ya gafarta wa 'yan uwanku da suka mutu da mashirkai ne yanzu abinda kuka yi a baya ba ku sani ba ai ba da izra zaka kumul hidaya ba Allah Allah ya shirya da ku kuna musulmi wa faqakum lil imani bihi ya datar da ku kun yi imani wa rasulihi Allah to haka nan kawai da zarar kun fada cikin laifi da ba ku san cewa laifi ba ne kawai sai muku hukuncin laifin Allah baya haka hatta yi bayyana yi ai hatta ya taƙaddama ilaikun bin nahyi har sai Allah ya fara kawo muku cewa kar ku yi bin nahyi anhu fatatruku fa amma qabla an yubayyana lakum karahatahu zalika kafin Allah amma ya nuna muku cewa kar ku yi din baya son haka bin anhu ثم تتعو ثم تت... آه، ثم آه، بالنهي عنه آه، نهى نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال تبذيه الله سبحانه وتعالى يتيكم أتبا فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي أي طاعة الساقوف suna tabbata ne in kai abin da aka ce ka yi ka bar abin da aka ce ka bari ka yi da'a amma idan kai abin da ba a ce ka yi ba ba a ce ka kai ba ba a ce ka yi da'a ba idan ka yi abin da ba a hana ka yin sa ba ai ba a ce ka yi sako ba to da haka anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran duka sahabban da in ya tabbata wasu daga cikin su sun taba nema wa mushrikai gafara to wannan baya cikin kuskure da laifi tunda ba a ce karsi ba amma yanzu daga yau an shata layi daga sanda aka saukar da aya to kai ma in ka taɓa yi a baya shikenan Allah ya yafe maka sai yanzu da ka sani ne zai zama yin akwai matsala hatta yubayyana lahum ma yattaqu sai yake cewa fa amma ma lam yi umar wa ma lam yinha fa ghayru ka'inin muti'an kana aw 'asiyan fi ma lam yi umar bihi wa lam yinha wannan magana ta ibnu jarir tana da matukar muhimmanci Allah ya ji dan kabari yana daga cikin manhajinsa kafin ya kutsa wajen zubo maka dalilai na sunna na ƙur'ani da na sunna sai ya fara ƙera maka salo wanda babu takalluf a cikinsa wanda zai fito maka da ma'anar ayar dalla-dalla wata rana a shek da muhammad sani umar allah ya ƙara masa lafiya ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na duniyar hausa baki ɗaya rijiyar lemo sai yake gaya mu yake cewa ina mamaki yadda da yawa daga cikin malaman tasiri ba sa komawa zuwa ga matanin magana babari wajen fito da ma'anar ayyace ita kanta wannan magana yadda ka san nassi haka ta ce saboda karfinka to hankali na bai kai ba sai da ya faɗi wannan magana sai na ga lalle kam na hakaito magana babari wajen kusanto da ayar zai iya sawa mai ilimi ya fahimta tare da nutsuwa wanda yake shi kuma so yake kawai a shiryar da shi ba sai an kuɗa cikin bayanai masu yawa ba in ya ji ta sai ta fi gamsar da kai fiye da kai magana ka da zaka iya gwanda ka nakalto ka ka fassara ta to da Allah ya masa baiwa wajen iya seta magana kuma wannan ya faru ne sakamakon irin duk da suka yi wajen bautawa Allah wanda Allah kawai suka nufa sai Allah ya sare musu hikima wajen iya isar da sako a cikin zukatan mutane Allah ya kan Imam Ibn Jarir As-Sabari hatta bayyana lahum ma a wannan ayar za mu fahimci cewa <clears throat> ba a yi wa mutum hukunci kai tsaye akan aikin da ya aikata shi wanda yake kafin ya aikata shi bai san aikata shi matsala ba an gane akwai lokacin da za ka yi mamakin mutum sai ka kaga yi abu kai a zatanka ya kamata a ce ya sani kuma wallahi bai sani ba ka tambayi manya-manyan malamai Za ka ga ba ka rasa wani malami akwai wata shiriya da ta ɓuyan masa wallahi bai santa gashi kuma ka karanta ta kila ka haddace ma amma in Allah bai ga damar buɗe zuciyarka ta gane ta ba sai ka ga zuciyarka ta rufe a akan ta. ina tuna shekaru da dama da suka wuce kamar shekara goma sha wani abu kafin nan ni dai na san na taɓa karance sahihul bukhari gaba ɗaya na kuma karanta shi da yawa a wajen malami a cikin dai kutubu sitta alhamdulillah zai zai wahala a cewa akwai hadisin da ban taɓa jin sa ko na taɓa karanta shi ba ga hisnul muslim muna karantawa muna karantar da mutane amma wala abin mamaki ban taɓa sanin ko hankali na bai hararo cewa in mutum yana rashin lafiya ana ta mai laba aka tsahorin insha Allah ya aka yi wani tudu wani gangare ni ban sani ba sai na kwanta na rashin lafiya sai wani ɗalibi sai ya zo ya duba ni kafin nan sai ya turo min da message ya sa laba aka tsahorin insha Allah sai na kasa fahimtar usulubin to da kasan larabcin sunna larabci ne na musamman ya kamata ka rusuna wa sunnar da kanta ta fahimtar da kai ko ka rusuna wa masanan can su su ke nufi da labarta tsahoran insha Idan kuma sai wani ya zo ya sake rubuto min ita sai na ce ah kaga iko Allah a wannan rashin lafiyar mutane sun ga kalma eh sai wani ya zo duba ni shi ma duka ɗalibai ne sai shi ma ya sake ce min labarta tsahoran insha Allah kawai sai na ce kai waɗannan dai ai ba wani zurfin karatu ne da su ba yadda za a yi wannan abin sai in sun sani sai koma na ɗauko littafin zaka da hikimar musulun sai na ga a ah, shi addu'ar da ake gaya mara lafiya kenan sai na sake koma ma zinnar hadisin sai na ga na sha karanta hadisin amma hankali na bai taɓa hararowa ba to tuna da lokacin idan mutum ya yi abu ba na saurin yanke masa hukunci sai tukuna na fara tabbatar da wai ya sani ne ko bai sani ba kuma wallahi sai na ga ashe na ma yi saurin wannan tunanin abin magana tana nan a littattafan malamai in ka koma cikin littattafan shekul islam ibn taymiya zafan ibn qayyim da manya manyan malaman da suka zo kafin su da wanda suka zo bayan su masu su haƙiƙin masail na ilimi hatta a matsalar tafsiri idan mutum ya aikata abu tukuna sai ka fara tuntuɓarsa kuma baya halatta gare ka mutum ya kore wa kansa abu ka sai dole sai ka liƙa masa yanzu mutum ne ka ji ya nema wa mushrikin gafara to abin da ya kamata ka yi shine ka yi amfani da salon da kai ma za ka so a ce haka aka yi maka sai ka ce wani in wanda za ka iya samu ne ni fa na ji ka nema wa wani gafara ya abin yake ne menene to ai ba laifi bane to kamar kuma da an ce kaza in wanda zai iya fahimta ne gashi Allah ya ce kaza a a ban sani ba wallahi to dai a sake dubawa kila sai ya duba din sai ka samu ladan ka shiryar da shi idan kuma ya duba din ya ce maka ya fahimci sabanin haka to anan sai ka fito fili ka ce masa a'a abin da ka fahimta kuskure ne ga dalili ga dalili ga dalili in ya ce ba zai duba dalilin ba to ya yi taurin kai in kuma ya je duba ita ce dawo maka da wannan abin ka ce to kawo min wanda ya tafi akan wannan ra'ayin naka idan ya ce maka ai sai wani ya tafi akai to wannan mukabir ne to a lokacin za ka iya fito na fito da shi ka ce to wannan akan tsata ka kake kuskure ne kuma in ka tsara yin haka za mu sanar cewa abin da kake ba daidai ba ne in ya fito ya fara kira akan abun to sai a yaƙe shi da hujja da dalili kuma a tsoratar da mutane akan cewa wannan mutumin ba daidai yake ba kuma an faɗakar da shi ya ƙi dainawa an fahimta amma hakanan hakanan zikau kaga mutum ya aikata abu ka dira a kansa wani abin tausayi ma yana ce maka ba haka nake nufi ba kana ƙarya kake haka kake nufi nan fa mutum ne ya je ya je ya zina ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya rasulullah na halaka nayi kaza nayi kaza manzo Allah ya dinga kakkaucewa mutum na yana sake dawa manzo Allah ya ce ko baka da hankali ne a duka jununin yace a'a wallahi ya rasul so ake askara abin daga tare da mutum a duka junun yana wallahi rasulullah hankali na kalau ko dai wani abin ne ya same ka a'a la'allaka qabbalt ko dai sun ba ta kai dan a rage nauyin abin yace a'a la'allaka khamas ko dai wasa kai da ita kaza ci zina ce yace wallahi ya rasulullah zinan ne shi yana korewa yana tabbatarwa ana kore masa mu kuma nan mutum yana cewa wallahi ni ba bid'a nake ba ba ni ba bid'a ana ƙarya kake wallahi bid'a kake ya ilahi to ya mutum zai la'alla ma kai abin da kake so ka gwada masa na sunnar kai kana kan gaskiya amma shi ai bai ma san abin ba kuma ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun حتى يبين لهم ما يتقون في ألا يا جاي مكو تكون كير وباكنا مؤذبين حتى نبعث رسولا إن الله بكل شيء عليم حقيقة الله سبحانه وتعالى مثنيني <clears throat> بكل شيء واتو آه، أكن دفتا قومي يلا يتيني إن الله له ملك إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي habba Allah ya ce na'am inna Allah lahu mulku samawati wal ard haqiqa Allah subhanahu wa Ta'ala shi ke mallakar sammai da ƙasai, da abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa gaba ɗaya din na Allah ne yi wa yumitu Allah shi ke raya mutum ya sa masa rayuwa a lokacin da babu rayuwa kwata-kwata sai ya kawo shi duniya ya bashi numfashi kuma ya bashi sababin rayuwa ya bashi lafiya da umarniya wa yumitu kuma shine yake ɗauke wanda yake cikin yanayi na rayuwa ya mayar da shi yanayi na mutuwa ya zanto ga baki ɗaya babu rai a tare da shi haka zalika inna allaha yuhi wa inna allaha lahu mulku samawati wal ardi shi shike raye zuciyar wanda ya ga dama da imani wa yumiti kuma Allah subhanahu ta'ala ya kashe zuciyar wanda ya ga dama kana takamar cewa kai mumini ne in Allah ya ga dama sai ya canja maka zuciyar ta shi yasa kakka amincewa makaru na ubangiji ka dai duba manzon Allah sallallahu ya tabbata a cikin hadisin Anas san Malik cikin sunan cikin musnad Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da waninsa ya zo a cikin hadisin Ummu na Aisha Allah ya kare da a gare ta cikin hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wasallama yana yau cewa Allahumma ya musabbit alqulub sabbit qalbi ala ta'ati ya ubangiji da kake tabbatar da zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a sai ana sai ya rasulullah amanna bika wa saddaqna muhimmin imani ya ya rasulullah ko mun yarda da duk abin da ka zo da shi mun gaskata ka wal takafu alaina kana jiya mana tsoron wani abu ne tunda dai kowa ya san manzo Allah shi ba shi da matsala ya hausu da mun tsira amma yana yi ne saboda mu dan mu ji cewa baka shanta cewa da yace kwarai innal quluba to inna qulubal ibadi domin zukatan bayi gaba ɗaya baina isbi'ain min asabi'ir rahman suna yatsu biyu a nan suke tsakanin yatsu biyu cikin yatsun ubangiji yuqallibuhuma haythu sha' Allah yana jiyar da su inda ya ga dama Allah ya ga dama ka yi imanin Allah ya ga dama ba za ka yi ba ku fa duba ku gani jama'a saboda tsabagen jaraba ta ubangiji akwai mutanen da sun ga annabi sallallahu alaihi sallama sun taso daga su sun zo sun masa mubaya'a sun karɓi saƙo sun koma amma ran maza Allah ya bar duniya suka ce sun fasa musulunci shi yasa sahabbai sun ga garari hankalinsu yayi mata tashi al malik ya rawaito a cikin al-muwatta wa farada bihi malik rahimahullah min bayn as-sitta an farada bihi an al-a'immat as-sitta cewa daga abu abdullahi as-sunabihi abu abdullahi as-sunabihi wanda tabi'i ne amma ya rasu rayuwar maza Allah ya iso Madina a lokacin kwanan manzo biyar da rasuwa sai sa ake ganin ma a cikin tabi'ai ba kamar sa dan ya taho ya rikici manzon Allah kuma din yana zuwa ya tarar kwana biyar kenan da rasuwar manzon Allah sassa gaba ɗaya ma da bunna manzon Allah kuma kwana uku da ya ƙara so kafin kwana uku da ya tarar da manzon Allah sallama ba a rufe shi ba sallallahu alaihi wasallam to sanda ya zo madinan dama ya taho da shauƙin addini yanzu kuma a shirye ke koyi addini to imam malik ya rasu a cikin al-muwatta cewa lokacin da ya zo madina ya tsaya sallan magariba da sayyidina abubakar sai da aka yi raka'a ta ɗaya aka yi ta biyu a raka'a ta ukun ya ce na dinga matsowa sai da na zo dab da sayyidina abubakar dai in je in tunda ita karatun zuci ake yi a boye ake dan ko Allah zai sa in ji ana iya me ake karantawa yace sai na ji abubakar ya karanta suratul fatiha kuma sai na ji ya ƙara da rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab to ibn abdul bar Allah ya ji kansa rama yace abinda malamai suke cewa abinda sai sai na abubakar ya ƙara da rabbana la tuzigh qulubana ba wai dan ana iya karanta sura ne a raka'a ta uku ba a'a wai dan kasancewa ba su ma keɓanta lokacin addu'a ba hatta a cikin sallan ma addu'a suke saboda jiyan nan wasu suna musulunci yau sun ban musulunci ka wannan addu'a an rasu suna fil ilm والراسخون في العلم يقولون آمنا به وما ينزل kun ya wani cewa ya ubangiji kakka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allah ka ba mu shiryan nan muna so ka ban mana ita kakka karkatar da zukatan saboda karkacewar zukata fa abu ne mai sauki fa jama'a ku fatina ba ku ga shekaru kaɗan da suka wuce ba a kai shekara ishirin ba shekara goma sha wani abu wataƙila akwai mutanen da kasansu da su ake yin tattaunawa ta yadda za a kawo maslaha akan addinin nan amma yanzu an waye gari wasu daga cikin su kuma su ne suke zuwa suke inda musulmai suke suke sa musu abin da za su mutu su halakar da su ka san sai Allah ya ga dama ka shiri za ka shiri wa ma kana Allah li zilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allah lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiitu shi sa hamman ga Allah sallallahu alaihi wasallam da ba shi da matsala baya tsoro ba a jiya masa tsoron matsala amma dan ya gwada masa cewa dan adam baya shantakewa hadisi ya tabbar sun sayo muslim daga ummu na Aisha Allah ya kare da a gare ta ce ina neman manzo Allah sama cikin dare na rasa ina yake har nake tunanin ko wani a ko wani waje ko ya tafi wajen wata daga cikin matansa saura irin yi wani tunani mara kyau ma'ana ko kwana na aka kaiwa wata ta ce sai ina sakkowa ina duba sai hannuna ya jira akan cinyarta ya yi sujada yana Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik Allah ina roƙonka ka yarda da ni ta hanyar yardarka kar kai fushi da ni wa bi mu'afatuka min uqubatik Allah kai bana rangwame ka rangwanta min kar kai min uquba wa bika minka Allah ina neman tsarinka daga gare ka dan in ka ga dama za ka iya batar da mutum da kanka to Allah kai na biyo ta hanyar ka kakkai yin abin da baka so la sana'a, sana'an alayka Allah ba zan iya kirga kirari gare ka ba kawai abin da ce anta kama asnaita ala nafsi kai ne kamar yadda kai wa kanka kirari wannan kirarin da kai wa kanka to haka kake ya Allah to yi wa yumit Allah yana raya wanda ya ga dama da imani ya kuma kashe wanda ya ga dama da kishiyar imani hatta sunnan nan da muke takama da ita wallahi ba dan Allah ya ga dama ba ba za mu fahimce ta ba ka duba taku ɗaya ne tsakaninka da wanda bai fahimci sunna wani a nuna masa a nuna masa amma ya kasa ganewa kai fa da Allah ya tashi sai sai sai haskaka zuciyarka da hasken imani da hasken sunna jira ma kake kawai a faɗa kai imani kai Allah ya samu dace inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah subhanahu wata'ala masani ne akan komai girman mulkin Allah ya girmama ta kai abin da yake na sama da ƙasa din naka ne ya tabbata cikin musnad al-imam Ahmad da al-mu'jam al-kabir na imam tabarani da abu nu'aym ya rawaito cikin al-hilya hilyatul awliya a riwayar imam tabarani ta hanyar hakim ibn hizam Allah ya tsare da a gare shi yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da sahabbansa sai maza Allah ya ce kuna ku jin abin da nake jiwa hal tasma'una ma asma sai suka ce ya rasulullah ba abin da muke ji sai maza Allah ya ce cewa inni la asma'u atifa sama ina haraji irin kamar a tsora kaya akan mota kayan siwa mota yawa ka san in tana tafiya za ta ji tana wani ƙara ƙiƙiƙiƙi ko to shine wannan ƙara jin a tsi a tsi sama wa ma tulamu anta is kuma ma ba wanda zai ce da sama me yasa take yin haka saboda babu ta ɗaya a cikin sama face akwai mala'ika da ya sun ya yi sujada ko kuma ya tsaya yana bautar Allah Kuma take take da mala'iku kuma dukkan su mala'ikun cikin mulkin Allah subhanahu wata'ala ne dan haka kaka tsoron makiya Allah in Allah ya ga dama zai iya saukar da dukkan abin da ya ga dama a ban ƙasa saboda da ƙasar da wanda suke kasar din na Allah ne subhanahu wa ta'ala na'am taqattaba Allah laqad تبتع السن سيد البخاري إمام البخاري أغتع السن كتاب المناقب هو كتاب مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ياكم روية حديث من كتاب المغازي باب حديث كعب ابن مالك سنن يا إمام مسلم يا روية حديث السن كتاب التوبة باب حديث توبة كعب ابن مالك سنن إمام أحمد يا روية السن مسند الإمام أحمد أحديث كعب ibn malik Allah ya ji kansa da rahama wanda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne ka'ab ibn malik ibn abi ka'ab ibn al-qayyim ibn ka'ab ibn sawad al-ansari al-khazraji as-sulami al-madani ɗaya daga cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda suka kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. da waƙarsa abu abdullahi wa yuqalu abu abdurrahman wanda ya rasu a shekara ta hamsin ko shekara ta hamsin da ɗaya a lokacin halifancin mu'awiyar sabbin abi sufyan wasu kuma sun ce ya rasu a amul jama'a ko kuma kafin amul jama'a lokacin khilafatu ali radiyallahu anhu to wannan kistar doguwar kissa ce wacce ita ce take fassara mana sababin saukar wannan aya a takaice kamar yadda muka sani da aka tafi yakin tabuk mutum mutane sun kasu kaso hudu akwai musulmai da suka tasa da manzala suna kamar yadda muka faɗa wannan su ne aka yabe su akwai munafukai da suka zauna allazina kazabu Allah wa rasulahu akwai na uku wa'anda su musulmai ne ba munafukai ba ne, amma suka yi sako suka ce ba za su fita ba wanda su ne wa akaruna murjauna ko murja'una li amrillah a wa akaruna atarafu bi dhunubi akwai na hudun wa'anda su na ukun nan da manzon Allah ya dawo sun zo sun tuba manzon Allah ya dan yi jinkiri daga baya a karɓi tubansu. su kuma na hudun su ne wa'anda su ma musulmai ne amma sai dai su ba ta suke za su sun do sun so ne su makara sun dan yi kasala daga sai amma bari in manzon Allah ya tafi kafin ya juyo mun bi shi to sai shaidan yayi ta shiga cikin lamarin nasa har suka gaza tafiya to wa'annan wa'anda suka gaza tafiyan su ne a kansu Allah ya saukar da wa'annan jerin ayoyin to shine za mu ji labarin daga Ka'abu bin Malik Allah ya kare yadda a gare shi wanda anan Allah subhanahu wataala ya ce laqad taballahu ala nabi hakika Allah subhanahu wataala ya karbi tuban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laqad taballahu ala nabi hakika Allah ya karɓi tuban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal muhajirina wal ansari kuma Allah ya karɓi tuban muhajirina da ansar allazina tabauhu fi sa'atil usra wanda sune matakin farko a cikin kashe-kashe hudun nan wanda suka bi shi fi sa'atil usrati a lokaci mai tsanani lokacin yakin tabuka saboda babu abun hawa wadatacce babu guziri wadatacce har sai da aka ce a tafiyar ma mutum biyu suna iya cin dabino ɗaya sannan kuma mutum biyu ko sama da biyu su haura raƙumi ɗaya su hau abin hawa ɗaya ga zafi ga wahala ga shi kuma a lokacin ana da wahalar barin gida saboda amfanin gona ya yi kafin a yanke amfanin gona sai ya zama sa'atul usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum a daidai lokacin da bayan qulubu fariqin minhum zukatan wasu daga cikinsu kada ta kusa ya zigu wato ta karkace ta ibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zauna a gida wasu zukatan sun so su zauna a gida saboda tsananin da ke cikin wannan yaki sun mata ba alaihim sannan Allah subhanahu wataala ya karbi tuban su ta hanyar barin su ta tabbata akan digadigan su kasu tafiya liya tubu wanda a karshe suka samu suka tuba inna Allah bihim lalle Allah subhanahu wataala ra'ufun mai tausayi ne ko mai rangwame ne rahimun mai tausayi ne bihim game da al'amarinsu wa ala salatati kuma Allah ya karɓi tuban mutum uku nan su ne ka abu malik hilal ibn umayya da murarata ibn rabi allazina kullifu wa'anda aka basu a gida ba sa cikin wa'anda suka fita to wayannan as-salatatu allazina kullifu din kamar yadda na faɗa rawahu al-bukhari wa muslim wa muslim wal lafdu li muslim ka'ab ibn malik yake cewa in kamar da abdullahi ibn ka'ab wanda shine ya zama jagoran ka'ab lokacin da ya makanci sami'tu ka'ab ibn malik na hina takhallafa an qissati sabuka ji babana ka'ab yana faɗa a lokacin da bai je yakin yakin tabuka ba ina hina takallafa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat tabuk qala ka ka'ab ibn malik yake cewa lam atakhallaf an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu tunda nake tunda muka musulunta kuma yana cikin farkon wanda suka musulunta yasa bukhari ya kawo shi a cikin babun falalar wato mutanen madina saboda da shi aka yi bai asir aqaba kamar yadda zamu ji yace duk wani yaki da ka san manzon Allah yayi da ni ake yi ba wani yaƙi da nake tafiya illa fi gazi wata tabu sai yaƙin ta buka ne kawai tsautsayi ya kaya nake zuwa ghaira an yi kacce kallafta fi gazi wata badar ko da yake ban je badar ba walam yu'atib ahadan ta kallafa anhu amma tare da muhimmancin yaƙin badar manzan Allah bai aibata wa kowa ba da bai je yaƙin badar ba dama zaɓi aka bayar ga wanda zai iya fita cikin mutanen Madina. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد من ذا الله ده صحابي داما sun fita ne domin tare hanyar raƙuman da Abu Sufyan ya tawo da su na Qurayshawa domin su wafto abin za su wafto da shi ya zama a madadin abin da suka bari a Makka to sai kuma Allah ya kaddara akai aran gama daga ta faru tsakanin musulmai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walaqad shahidtu walaqad shahidtu ma rasulullahi sallallahu alaihi lailatul aqaba yace amma fa da ni aka yi wannan mubaya'ar da aka yi wa manzo Allah a bakin dutsen nan a makka hina tawafaqna ala al-islam lokacin da muka yi wa manzo Allah alƙawarin musulunci wa ma uhibbu anna li biha mashhada kuma wallahi da tun a kaddara an nuna min an ce ya guri ɗaya zaka ko dai aqaba ko badar kaza daya ba zan yadda a ce min gwanda in je badar ban je aqaba ba gwanda in je aqaba akan in je badar sai ce wa in kanat badarun azkara fin nasi minha duk da cewa mutane sun fi yaban yakin badar mana ta fi ambato an fi saninta fiye da yakin aqaba yace wa kana min khabari حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة إيش كما لا أتاريهنا sanda na ƙi zuwa yakin tabukan ban taɓa samun lokacin da nake da ƙarfin tafiya nake da damar tafiya irin wannan lokacin ba wallahi ma jama'a jama'atu fiha qablaha rahilatayn qattu hatta jama'atu fi tilka al-ghazwa tun da nake a ta ban taba mallakar abin hawa biyu ba sai a wannan shekarar da za a tafi yakin abun hawa na biyu ta kaga magana abin hawa ba ita ce matsala ta ba ko fa gazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin shahiri gashi manzo Allah yayi wannan yakin a cikin zafi wastaqbala safaran ba'idan ga manzon Allah yayi tafiya mai nisa wa mafazan gashi an huce daji ko sahara wastaqbala aduwan kasiran ga makiya masu tarin yawa فجل المسلمون أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فجل المسلمون أمره أمرهم في مسلمين سكا قاري الأمر فجل للمسلمين أمرهم sai ya buɗe wa musulmai a lamarin wa'annan mutane ya gaya musu a mutanen nan suna da ƙarfi suna da yawa tafiyan nan tana da nisa suna da makamai suna da kaza domin musulmai su yi shiri maza Allah ya gaya musu labarin cewa ga inda zai bi ba tare da ya yi musu tauriya ba ya irin takai inda za a tafi din. ba dan komai ba dai sai dan musulmai su yi shiri ga musulmai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taru da yawa ولا يجمعهم كتاب حافظ ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان amma fa ba a zo da wani wata rijista aka rubuta sunayen kowa ba a biyo layi mutane sun zo da yawa ta yanda in baka je ba ma ba lallai ne a gane ka ba tunda ba kiran suna za a ba a iya cewa kana ina ka ce ai ina wata kwana in karya za ka ce amma sabai ba sa ƙarya Allah ya ƙara yadda a gare su yake cewa a lokacin faƙalla rajulun yuridu an yi tagayyaba ya zunnu an na zalika ta yakfa lahu malam yanzil fihi wahayin min Allah azza a lokacin da wahala a samu mutumin da zai ce bari ya ki zuwa yaki ba sai Allah ya saukar da wahayi a kansa ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya yake cewa